Najeriya ga baki da. A wannan garamar hukuma ta gaya ita ce muke da mutane azalumai wa'anda suke ɗebo wa'anda suke masu ɗamara ranar zaɓe duk wani wanda ya ɗauko mai ɗamara ya kawo wannan gari ko wani guri a jihar Kano ku ce da shi tubani ya yi kuturun kuturun kuturun Kamara da kai da mugi a wannan karamar hukuma ta daya. Wannan makaryata wanda suke karar wakilci, wakilci tun yana da ala, wakilci ya sallace, wakilci ya lalace, wakilci ya zama shirme, wakilci ya zama kasuwanci a Abuja. Wannan shi ne yasa muke son matasa a canza. Kuma na son gaya muku. کو ہم پور آزادی موسا پور پہ نہ پڑا mai jiran da shida da wata da ranar biyu da wata mai kamawa aiki ne mai nauyin gaske wanda muke sa rai ran na matasa ko dai ku sa jar hula ko kuma ma ku ajiye hula ku a gida ku fito babu damuwa aiki ce da ba ma mamaki ya kasance ma kan kasar ka ajiye ka kowa ya gani ya san ba wasa ce a wannan rana idan ka fito daga gida da iyali aka shigo a wannan karamar hukuma da jihar kano da najeriya aka jefa ƙuri'a kar ka ce za a koma gida wannan barayin ƙuri'a muna yin abubuwa da kunya wanda in dai kan mutum yana nan lafiya a jihar Kano bai kamata yi wani abu. Saboda haka abu rana ta asabar in kan na kamar gida kar ka ce za ka koma. Kun sallama da wajen ta koma zaɓe ita ta koma gida wannan aiki ne da wani maza ne. Na matasa ne na 'yan kwakwasira da ƴan kishin ƙasa. Ina aka kawo kowa da kowa mu ɗauke da sanin shi da gaba. mu fada ba ma daukan makamai amma yana son mu gaya musu karka don mu haka ga lalata ban shashashi